tuke bin su idan Allah ya ce mawaka bata tuke bin su akwai bukata a ce maka mawaki ce ne akwai bukata eh amma ya akai kwanan nan an koma Fatima mai zogale al'umma bata san ciwon kanta ba ana kashe ku ba dare ba rana ana cin mutuncin ku ba dare ba rana amma duk wanda zai wuce a mota kitikin kitikin Fatima mai zogale wancan ya wuce a mashin Fatima mai zogale wanda me yake damun wannan al'umma ne eh akwai daƙiƙanci da ya kai wannan kuna cikin masifa da wannan waƙar ta Fatima mai zogale gara ku taru ku yi alƙunutu Allah ya kawo mana sauki ku taru ku karanta Qur'ani Allah ya kawo muku sauki amma ina saboda al'ummar allura jahilcin al'umma ya wuce da kake zato sai aka kawo mata wannan wanda ya wuce a mota kaji ji wanda ya wuce a mashin hada mai keke na fef fu ya wuce fatima mai zogale wai wayannan al'umma me ke damun kwakwalwarsu kamata ya wanda ya waƙar ai banza da shi ai watsi da shi wannan ita ce matsalar mu al'umma da bata san ciwon kanta ba kenan bata san abin da ke damunta ba ita ce al'ummar da ke biye ma irin waɗannan wanda abin da ya dame su kawai kansu suka sani wayannan mawaka kansu suka sani su samu da abin da za su samu a basu su je su je su yi abin da za su al'umma su koma ya za ta watsa ta watsa in an san musu abin da za a san musu su zo su tara mutane suna raba musu dan mudu biyar biyar mudu goma goma suna raba musu dan naira dubu ɗaya ko ɗari biyar biyar dole sai an bautar da ku na yaran naku modern slavery an gama wancan zan da modern slavery ba shi ba ne. ina mamakin in ga mutum yana yana yana bin yanzu a cikin mu nan ba abu mamaki bane wani bai iya zuwa ƙauyen su dan majalisa bai tashi a majalisa yana kuka ya ce bai iya zuwa yankin sa ba saboda insecurity eh nawa akai yi? mutane da yawa muna tare a Abuja nan wallahi ba sa iya zuwa garin su kwana akwai waɗanda na sani yan zamfara ba sa zuwa ƙauyen su sai dai mutum ya zo ya kama hotel a Gusau sai a kira mutanensu su dan zo su gaisa haka ake akwai ƙauyen da kawuna yake a katsina sai dai in na je a san yadda hanyar da za a bi a sanar da shi na zo ya zo cikin birni idan na shiga wannan ƙauyen an samu matsala <laughs> wanda wallahi zuwa nake cikin cikin bukokin nan in kwana abu na hankali kwance iska yana yana sinaro maka mai daɗi a da fa ba yanzu kafin a sanya san zuciya idan ka zo cikin bukkokin nan nasu sai kai ta jin iska mai daɗi kai ka hankali kwance ba ka zaton wani zai kawo ma hari amma yanzu ka je ka gani ka je in ka isa ba ta yiwuwa ba halin da muka shiga ba kenan Allah shiga da zuciyarmu Allah ya kawo mana